ita gwamnati ya kamata ta fito fili ta gaya mutane zahirin gaskiya domin gwamnati ba karya ba ce mu kullum mu shugabanni na kungiya kamar mu ni da ke akwai masu karɓar gratuity wanda suke jira yanzu sun kai kusan mutum dubu shida mun sha magana mun yi rubuce-rubuce a kasidu mun kuma rubuta takarda zuwa wajen sakataren gwamnati gwamna to har yanzu ba mu sami cikakken labarin yaushe ne za a fara implementing na payment na wannan gratuity wannan gratuity kuna bin tun daga wani shekara ne zuwa wani shekara 2010 local government 2011 state government yanzu kudi ya kai kamar nawa ne abin da kuke bi kudi ya accumulating ya kai kusan biliyan 26 gaskiya ina kokawa masu wanda suke jiran gratuity a yanzu gaskiya wato tausaya musu nake yi abin ya yi ya ɗauki ɗaki wani za ka je ka same shi ya samu stroke wani kuma ya makance wani kuma ya mutu to a gaskiya ya kamata gwamnatin Bauchi state ta yi kokari wa'annan kudade na gratuity ta fara biyan mutane sai dai a nasa jawabin babban sakataren hukumar tsare-tsare na gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Yahuza Adamu ya ce an tanadi kudade a cikin kasafin kudin wannan shekara domin biyan gratuity a cikin kasafin kudi mun sa a yi kudi mai yawan gaske sama da biliyan biliyan bakwai ko da wani abu na hada da pension ne wanda yake kowane wata wata ake biya ainihin tsoron gratuity nawa ne kuka ware don biya mu ok kana maganar a cikin wannan biliyan bakwai da wani abu din na a gaskiya ba sai in mun ɗauko takardun ka san da ka haka ba iya baka wannan figa din ba gaskiyar Allah Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja da Italiya in yi ɗan